da yake mai da martani a madadin gwamnonin jihar arewa maso gabas gwamnan jihar adamawa mutalan yako ya ce abin mata kai ne a ce an baiwa jihohin adamawa bauchi borno gombe taraba da kuma jihar yobe naira biliyan biyu a matsayin tallafin farfado da tattalin arziki yayin da a gefe guda shugaban kasar ke ware naira biliyan goma sha ɗaya don jihar ta bayelsa a don haka ne ma gwamnatin suka ce ba za su amince ba inda ake magana hakan nan ka je wani kekuwan wari ka ma ba su 200 biliyan naira ka zo ka sami da whole of north east and north ka ce ka kashe 2 biliyan naira ina adalci a cikin wannan magana mu ba 'yan najeriya ba ne ba ka san muna cikin wahala ba kada muna cikin wahala akwai abin da ake cewa haki ni dan najeriya da ya bani haki akwai kuma abin da ake cewa kyautatawa idan na zaɓe ka ka dan samu wani dan abarbaɗi da da ka bani amma mu maimako a ba mu wani dan taimako don mun zaɓe su mun muna pdp mun zaɓi pdp kuma a ba mu hakkinmu don muna 'yan najeriya me muke samu sai dai za samu cikin wahala hakanan ga manazarta haka tattalin arziki da kasuwanci irin su malam muhammad ismail na ganin fa ba abin mamaki ba ne idan gwamnonin waɗannan jihohi suka koka. Eh, to wannan shine za a iya cewa kamar abin da nasara suke cewa great gift don wani abu ne wanda eh, eh, biliyan biyu din nan idan ka duba ba wai jiha ɗaya ba ce jihohi shida ne a cikin wannan yanki so idan ka ce za ka raba nawa kenan kowane zai samu sannan kuma idan ka duba su kansu jihohin ma wasu daga cikinsu kamar misali jihar adamawa suna cewa um, kusan kashi saba'in na tafiyar da jami'an tsaro su suke yi da kudadensu to idan ka ba su wannan kudi mai kai musu ba kai musu kuma ba gaskiya kuma idan ka duba again sai ga shi jiharsa ta haihuwa shi eh, shugaban kasan watan jihar bayelsa ya dauko biliyan sha ɗaya ya bata sannan kuma kwanan nan idan ba manta ba ya dauko biliyan uku ya ba yan fim da shauran makamantan irin wannan abubuwan akwai inda take ta salwatar da kuɗi kwanan nan muna jin labarin cewa wurin tiriliyon takwas sun ɓaci ba an gasa inda za a yi da su to irin wannan ya za a yi kai tunanin cewa wai mutum ya ɗauko biliyan biyu na ba jihohi shida wanda suke da matsaloli na jami'an tsaro me za su tsinana musu. wannan fana zuwa ne yayin da wani na hannun damar tsawon shugaban kasa chief olusegun obasanjo chief femi fani kayode ke zargin cewa gwamnatin pdp na neman wargaza najeriya da yake ganawa da manema labarai a yola femi fani kayode ya ce muddin 'yan najeriya ba tsaye ba a zaben shekara ta 2015 tufa kasar na iya fada wani mawuyacin hali if we do not stop goodluck jonathan and the pdp uh, by 2015 in a free and fair election that evil called the pdp and that evil that we have that is running the affairs of our country today will consume us all They'll consume Nigeria, they'll destroy Nigeria, they'll come after everybody that has opposed them with full force. They will ensure that this country. Lekuwa idan har ba mu taka a Jonathan Birki ba a shekara ta 2015 ta hanyar kada shi zaɓe to fa muguwar abin da ake kira PDP da yanzu ke jan ragamar mulkin kasar to fa za ta halaka mu a cewar tsohon ministan Femi Fani Kayode to sai dai kuma ga makaraban shugaban kasa Jonathan irin su Ahmad Ali na fa ganin babu abin da zai hana shugaban kasan zacewa. Najeriya idan Allah ya tattara Najeriya ya mallaka ma gullok ba gullok ne ba kan shi Najeriya ba duk wanda yake fada da gullok yana fada da Allah Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya